Adnan da kire zuro kafa waje ina fojin wajen da suke dan ya ma rasa abin da ya kamata yi. Tamkar Aliya ta kama shi trimi da tabariya da Zara yake ji. Hannu ya sa ya fara kokarin janye hannun Aliya daga tan da ta yi. Aliya a zuciya ta ture Adnan. Adnan daga daga yayi kamar zai faɗi don sosai Aliya ta ture shi. Bai taɓa sanin Aliya na da ƙarfi haka ba sai yau. Wajen su ya ƙara komawa da gudu da ya ga Zara na kokarin mutuwa sakamakon shakar da Aliya ta yi mata. Hannun Aliya ya rike da ƙarfi yana daka mata tsawa akan ta cika Zara, amma ina ko gizo Aliya bata yi ba, dan da alama ba da take ba. Zara kuwa a wahalce ta ce Adnan kai wani abu za ta kashe ni. Adnan fusgo Ali yi da ƙarfi tare da wurgar da ita. Ya ce ke baki da hankali ne? Kisan kai zaki? A hukaci Aliya ta ce eh kisan kai zan yi. Gwara na kashe ta don ba ta tsoron Allah. Zara kuwa a guje ta shige bangaren tare da kulle kofar dan ganin take Aliya za ta iya biyo ta. Sai shafa da take da duk inda yake mata da dadi. Aliya kuka kawai take tana kallon Adnan wani mugun tsana sana ratsa ta. Ba za ta taba iya zama da Adnan ba. Adnan yayi nisa baya jin kira. Aliya zumbur ta miƙe ta nufi ɓangaren Zara da gudu ta fara bubbuga ƙofar tana Zara wallahi yau sai na gaya wa mijinki yadda yake cin amanarsa da mijina. Ashe da bana nan ke kika maye gurbi na wallahi sai na faɗa mishi. Wallahi sai na faɗa mishi ina zaune anan ina jiran dawowarsa. Aliya ta ce tana zubewa ƙasa don yau ta sha alwashin sai Amir ya san abin da ke faruwa. Adnan ko da ya ji mai Aliya ta ce hankalinsa ne ya tashi ya nufi wajenta da sauri ya durƙusa a gabanta yana Aliya karki haka dan Allah ki rufa min asiri karki sa a daina ganin mutunci na. Ya za yi ki so mu tara Amir da wannan zance wallahi bayan da yake tunani bane sharrin shedan ne. Aliya wata mugu harara ta watsa mishi ta ce wallahi ka ji kunya ka yi asara. Ka rasa wacce zaka nema sai mata maƙocinka Wallahi ko ni na gama zama da kai amma ina nan ina jiran zuwan Amir dan shi ma yi taka tsantsan kada ku saka mishi cuta. Allah ya san bani da haƙin ku shi yasa Allah ya nuna min komai. Ina can gidan mu kai kana nan kana watsewa ka da matan makocinka. Tir Adnan tir na yi da na sanin aurenka wallahi ba zan iya haɗa zuri'a da kai ba. Na tsane ka Adnan na tsane ka. Adnan Shiru yana kallon yadda take kuka kamar ranta zai fita. Tashin hankalinsa bai wuce Amir da ce za ta gawa ba in ya dawo. roƙon da ya fara yi akan ta tashi tafi bangaren su yi magana amma fiyar aliya ta ki ta dage akan sai ta jira zuwan amir adnan kuwa da ya ga idan ba da gaske ba aliya ta shirya tozar shi kinkima ta da karfin sa ya bangaren su da ita sai tsala kafa take tana ihun ya ajiye ta yana shiga bangaren su ya dire ta a ƙasa yana sauke numfashi aliya ko yana dire ta ta miƙe ta ƙara nufar hanya fita daga falon adnan ya sauri ya sha gaban ta yana wai aliya me yake damin ki ne kina hauka ne me yake tunanin kina shirin ke shi kenan dan kishi ya rufe miki ido zaki wa mutane hauka kishi kishi fa ce Adnan me nayi maka da na cancanci haka daga wajenka? Adnan duk kokarin da nake dan na faranta maka da abin da zaka saka min kenan. Ka rika bin mata aure matar makocinka Adnan. Wallahi Adnan babu abin da zai hana na faɗa wa Amir abin da kake yi da matarsa. Wallahi sai na gaya masa yadda kake cin amanarsa kuma wallahi na gama zama da kai Adnan. Kokarin ratsawa take ta gefen sa ya ƙara finciko ta yana Aliya wallahi zan miki rashin mutunci. Kar ki ga ina lallaba ki ne miki min hauka. Wallahi kika kuskure ma kika taka nan da kofa gida wallahi sai na ji miki rauni. Mahaukaciya kawai. Uban waya ga miki neman zara nake. Kin taba ganin mu da idan ki? ko kin taba kama mutumi da tabariya tsabar rashin hankali da bakin kishin da ya rufe miki ido zaki dage cewa neman ta nake ina cin amana aure wallahi ki aliya ahukaci tace adnan na ji ni mahaukaciya ce yau zan nuna maka cewa ni din ya ce har sai na kama kuturmi da tabariya ka rantse da girman Allah baka taba aikata zina da zara ba ni ga nauce ba jiyo ba tsabar lalacewa har zuwa take taimaka oyoyo babu kunya babu tsoron Allah na ga har yanzu akwai kwarin gwiwa ka Adnan na ga har yanzu kana da bakin magana tunda ni kafi karfi na dole ka dake ni kuma ka hana ni kuka Amirfa wallahi hukuma ce za ta raba ku da shi don wallahi sai dai idan ba a gidan nan zai kwana ba amma matsawar a gidan nan zai kwana kamar na gaya masa ne kwarto kawai tas tas Adnan ya kwashe ta da tagwayen mari yana huci Ali ya kusa da kunnuwan da suka daina ji saboda marin da ya shige ta Adnan ya ce ubanki ne kwarto mara mutunci wallahi wannan kaɗan ne miki kika kuskure kika ƙara yin wani shirme wallahi sai na canza miki kamanni ga kika kofar ki gwada fita ki gani wani irin zazzafan hawaye ne suka hausa kowa a kuma tun Aliya ta zuba wa Adnan ido tana Adnan mahaifina ne kwarto ni ka mara akan gaskiya ta ke din banza na mare ki din ashe babu daɗi kika ce min kwarto aliya a hankali ta silale ta zubi a ƙasa ta fashe da wani irin kuka adnan ko ya tsaki ya zauna a wani sita ya dafe kansa da ke bala'in sara masa ya tsani aliya dubi daga dawowar ta har masa zafi tsaki ya ringa jerawa akai akai yana karkar kafa sai harar aliya yake duk da ba kallonsa take ba so yake shiga ɗakin sa ya watsa ruwa saboda wani irin zafi da gumi da yake haɗawa amma ina ba zai iya ba saboda ya san yana tashi aliya za ta fita waje Aliya ko kuka take tana ƙara mugun da na sanin auren Adnan, wata muguwar tsanasa da bata taɓa ji bata ji tana ratsa ta, yanda take jin ta idan ta ga abin da zai kashe Adnan za ta iya ɗauke kanta. Sai da suka samu minti talatin a haka, Aliya na sauke ajiyar zuciya Adnan na gyangyaɗi. Kundin motar Amir Aliya ta jiyo ta miƙe da sauri ta nufi kofar fita. Ai ko zare saka ta ƙofar ne yasa Adnan ya buɗe sa. Aliya ko ta fice a guje dan bata da burin da ya wuce ta gaya wa Amir halin da ake ciki. Idan ya so ko kashe ta ne Adnan yayi duk da ta sha alwashin ba za ta kwana a gidan ba. Adnan a ɗari uku da sittin ya bi bayan ta hankalinsa a tashi ƙirjinsa kamar ya fado ƙasa. Ai ko a daidai lokacin Amir ya yi fakin ɗin motarsa ya hango Aliya ta nufo motarsa a guje Adnan na biye da ita. Salatu ya fara ya fara kokarin kashe motar dan ya fito. Ai ko ya ga Adnan ya damƙe ta da ƙarfi ya saba ta aka faɗa ya juya da ita. Ita ko sai ihu take tana ya fito shi da hannu. Amir bai tsaya kulle motarsa ba, ya bi bayansa shi ma da sauri hankalinsa a tashe, dan duk ya ɗauka Adnan so yake da kita shi yasa ta wajen wajensa Adnan kuma ya kama ta. Adnan yana zuwa bangaren sa ya cillar da Aliya ya kulle kofar. Aliya ta ƙara miƙewa ta wajen sa don ta fita waje. Adnan ya ture ta da ƙarfi ta fada kan cikinta. A daidai lokacin da Amir ya fara kwankwasa kofar yana kiran sunan Adnan tare da magiya akan karya da Aliya, dan duk ya dauka dukan Aliya yake. Aliya wata azababbiyar ƙara ta saki sakamakon wani mugun azababban ciwo da ta ji mara tana yi. Kafin ka ce mai jini ya yanke mata, still mara tana murɗa mata. Aliya kuwa juya kai kawai take dan azaba tana yarfa hannuwa. Adnan da sauri ya nufi wajenta da ya ganda jini ke kwararowa daga ƙasanta. Jijjiga ta fara yi sakamakon limshiwa da ya ga idan ta yi a hankali idan na ta yi rufe ruf, still jini na zuba kamar famfo. Adnan Salati ya fara yana kiran sunan Aliya na jijjiga ta, Amir kuwa hankalinsa ya ƙara tashi. Ya ci gaba da ƙwanƙwasa kofa da ƙarfi. Adnan kuwa hankalinsa idan ya yi dubu ya tashi, don har iskar bakinsa ya dinga hurawa Aliya ko za ta tashi. Tsabar rudewa da ya mamanta idan mutum ya suma ruwa ake yi ya fa masa. Sai da ya ji numfashinsa na neman ɗaukewa saboda inda yake hura iskar bakinsa da ƙarfi ya tana ruwa ake yi ya fawa idan mutum ya suma. Sai da ya ji numfashinsa na neman ɗaukewa saboda inda yake hura iskar bakinsa da ƙarfi tana da ruwa ake yi ya fawa idan mutum ya suma. A guje ni fikicin ya ɗebo ruwa ya kwarawa Aliya. Aliya ku ta ja wani dogon numfashi still idan da Adnan ƙara kwara mata ruwan yayi ta ƙara sauki a zuciya tare da buɗe idan da hankali. azabar zafin da ta ji mara tana yi da yasa ta ƙara riƙe mara da ƙarfi tana salati tana za ta mutu adnan da sauri ya miƙe fara ƙoƙarin ɗaga ta duk da jinin da ke zuba daga ƙasanta da kire ta cibe ta ya azata aka faɗa sai nufa hanyar fita ya buɗe kofar aiko ya ga amir a tsaye kana ganin sa kasan hankalinsa a tashe ki Amir Salati ya saki da ƙarfi lokacin da ya ga yadda jini ya ɓata jikin Zara har yana ɗiga ƙasa. Adnan ko ko sauraron sa bai bayyana wajen motarsa da sauri buɗe bayan motar ya saka Aliya a ciki tare da rufe ƙofar motar. Aliya sai Salati take tana juya kai dan har wani gudan jini ke faɗowa. Amir ko da sauri ya sha gaban Adnan da ke ƙoƙarin buɗe gaban motarsa ya fara magana cikin tashin hankali. Adnan, me kai mata haka? Ka fara shaye-shaye ne? Me taimaka kai mata irin wannan dukan? Adnan wani mugun kallo ya watsa masa yana ina ruwanka da ni, ina ruwanka da matata. Ka je kai maka ka ji da naka iyalin. Naga matata ce ko kashe ta ne babu abin da ya dame ka. tunda ni za a ɗaure me naka a ciki ko dai santa kake yi subhanallahi annan ka san me kake cewa kuwa ni kan me zai haɗa da matarka akan me zan so mata aure kawai dai na nuna kulawa ta ne a matsayina na makoci ba na son ta ka ta makocin ba na so kai ka fita daga harkan matata in ba ka ba wallahi ba za ka ji daɗin abin da zai biyo baya ba akan me za ka tashi hankalin ka akan matata idan ba da akwai wani abu a zuciyarka ba subhanallahi Allah ya tsare ni da neman mata aure annan wallahi ban taɓa tunanin kai jahili bane sai yau Allah ya shirye ka Adnan tsaki ya shige cikin motarsa tare da jan mota a fusace, har yana neman wa Amir kafa ba dan ya daka tsalle yayi gefe ba. Har suka fice daga gidan yana mamakin halin Adnan. Adnan kuwa tafiyar minti goma ne ya kashe wani karamin private hospital da suke zuwa shi da Aliya. Da yake sana da file a wajen ba su sha wahala ba a karɓi Aliya a kwantar da ita. Cikin mintuna da ba su wuce goma ba likita da nurse suka rufe akan ta sakamakon yadda take bleeding. Adnan sai zagaye asibitin yake. Sai da aka samu awa ɗaya likita ya fito daga ɗakin yana rufe gumi, nurse na biye da shi a baya. Adnan da sauri ne wajensa yana tambayarsa jikin Aliya. Likita ya ce biyo shi ofis ɗinsa su yi magana. sai da likita ya rubuce rubucensa a takarda ya miƙa wa nurse ɗin da ke tsaye ya ce ki samo min wa'innan alluran ina buƙatar su yanzu yanzu nan nurse ɗin kuwa ta karɓa da sauri ta yi waje Adnan kuwa duk ya biya masa likita ya faɗa masa abin da yake faruwa. Gaza hakuri sai da ya ƙara tambayar sa cikin aliyar. Kafin likita ya sauke ajiye zuciya ya ce, "Cikin matarka ya zube sakamakon buguwa da ta yi sosai, ka yi hakuri." Ya samu wasu 'yan raunuka na ciki sosai da ya ƙara mata ciwon da yawan zubar jinin. So yanzu na samu na tsayar da jinin, akwai allurai da za mata guda biyu na aika a siyo su. Yanzu a hali yanzu tana buƙatar bacci sosai saboda ta huta. Adnan ajiya zuciya ya soke da ƙarfi a zuciya sai na gode wa Allah da ya sa cikin ya zube saboda shi bai shirya zama uba ba. Da fatan dai idan ta farka babu wani abu ko? Insha Allah za ta miƙe garau idan ta farka. To alhamdulillah zan je gida na dawo, na riga na biya kuɗin komai. Is okay likita ya ce a lokacin da suka yi musabiya Adnan ya fice daga ofis din. Adnan ko yana barin asibitin gida ya wuce direct da sai ya faɗa bin ɗaki ya saka wa kansa ruwa tun daga sama. Dan har ya kai Ali a asibiti bai daina jin zafi na shigarsa ta ko ina ba. Kansa har wani ciwo yake saboda ɗaga masa hankali da Aliya ta yi. sai da ya samu nutsuwa sosai ya fito daga ban ɗakin daga shi sai tawul yanzu bi akan gadon sai na sauke ajiye zuciya a hankali ya nutsa idan sai na tuno duk abin da ya faru tsaki ya ja a fili da ya tana zarace duk ummul aba'isin abin da ya faru idan ban da rashin hankali akan me za ta ringa mantawa cewa alaƙarsa ta sarrace tunda daga shi har ita suna da aure ya lura zara tana zaƙiwa da yawa tana mantawa cewar tana da aure ya lura ita bata damu ba ma idan asirin su ya tono ko wani ya san suna neman juna dan ta riga ta yi nisa akan san da take mishi amma fa shi san bai shirya asirin ya tono a matsayinsa na wanda yake neman mata aure ba mata auren ma matar sa a yanzu tsautsayi ya sa aliya ta gaya wa amir abin da ke faruwa ina zai sa kansa ina zai kai wannan abin kunyar sai ya dauki kokarin mataki akan zara ya ja mata kunne don ita idan babu sauran kunya a tare da ita shi yana da sauran kunya tsaki ya ƙara saki a karo na ba adadi ya ɗauki sai ya fara wa zara message kamar haka zara kin ga abin da kika jawo mana ko me yasa baki iya control din kanki wai manta da cewa kina da aure kima ta wani ce kin san irin ƙalubalen da zamu fuskanta idan aka kama mu wani irin mataki kike tunanin mijinki zai dauka a kaina idan ya gano ina mu'amala da matarsa ko ba mijinki ba da wani ido za ringa kallon mutanen da suka san cewa ni maƙocinku ne sannan ina neman ki me yasa zaki yi haka yanzu a ce mijinki ne kama maka me yake tunanin zai faru duk da na san kina kaunata baki kira buwa da kowa a kaina ba amma ba haka ne zai sa idan ki rufe ki abu yanda yake so ba tare tunanin sakamakon abin da zai faru ba yanzu saboda kar Aliya ta ga mijinki halin da ake ciki haɓari dai yanzu haka tana asibiti zara dan Allah ki iya takunki ba na son a kama ni yanzu ina so mu dan nisanci juna na kwanaki har na samu na shawo kan Aliya dan ta dake sai ta gaya mijinki yanzu tunda ta san abin da ke tsakanin mu sai mun canza takunmu please yanzu ki danyi nesa da ni bayan kwana biyu za mu haɗu ko a hotel ne zan ranga miki text message dan Allah ki iya takunki kan mijinki ma ya fara zargi tura mata yayi wurgar da waye ya koma ya kwanta yana ciji lebansa saboda ciwon da kansa ke masa gashi yana jin yunwa amma yanda yake ji ba zai iya cin abincin ba Zara da ke zaune a ƙasa tana ta yayya matsa fuska saboda ciwon da ko ina na jikinta ke mata ga hancin da kamar ba a jikinta yake ba saboda nauyin da hancin ya mata dan ta sha noshi a wajen Aliya ƙeta ko a kumbura take saboda yadda ta gwara da bango ruwan zafi ne a gabanta ta ringa tsoma tawul a ciki tana cirowa tana daddannawa a ƙiyarta sai cije lebe take saboda zafin da yake mata fuskar ta kanta a kumbura take bata taba tunanin aliya tana da ƙarfi haka ba sai yau uban mai ma ya dawo da ita gidan ko da yake bata ga laifin aliyar kamar yadda ta ga laifin adnan ba dan ta dade tana gaya mishi ya saki aliya ya kai mata takardar ta yaƙi a madadin ma da zai dawo da ita ya sanar da ita ko ta waya ne bai gaya mata ba sai kawai ganin sa ta yi tare da yanzu ya gaya mata ai ba za ta soma fita waje ta rasa ba ballantana ta zo ta ci wannan uban dukan ɗaukar waya ta da ɗaya hannunta ta karanta message ɗin da Adnan ya mata Randa ne masifar ɓaci ta sauri ta ajiye tawal ɗin hannun da ta fara masa reply da. Adnan, abin da zaka ce min kenan ne nesa nesa da kai haka shawo kan Aliya? Ka san kana son ta sosai me yasa ka zo gare ni? Kuma da ka san zaka ɗauko ta me yasa baka faɗa min ba ko a waya ne? Sai kawai ganin ku ne tare. Da ka faɗa min zaka ɗauko ta zan fito ne har ta kama mu? Duk wanda laifinka ne kar ka sake ka zarge ni. Yanzu dubi irin raunin da matarka ta ji min ko ina na jikina ciwo yake yi. Batun in baya baya da kai ma bai taso ba. Na shirya wa yaƙi in dai akan ka ne. Amir kansa ban iya sani ba. Kai ba ma Amir ba, ni kowa ma ya sani. na yi farin ciki da matarka ta sani saura amir shi ma adnan ba zan iya control din kaina ba indai akan ka ne ba zan iya boye soyayya da nake maka ba kai zan iya yin kisa akan ka ba na jin yadda nake jinka a raina zan iya kwana biyu ba tare da ganin ka ba saboda haka tun wurma idan ka san ba za ka sallama ta ka ba ka san yadda za ka yi da ni ko kuma idan nayi abin da Amir ya san muna tare kaka ga laifi na I miss you so much please kai kokari mu haɗu ko gobe ne a wani wajen saboda ina da buƙatar ka Zara ta mishi standing ta limshe ido dan a gaskiya ba karamin so take wa Adnan ba Adnan da ke dafa da kansa bacci ya fara dan kwashe shi shigowar message wayar sa ne yasa ya bude idan sa ya jawo wayar ya bude message din ya karanta jikinsa ne ya fara rawa ya hauyi mata reply zara kina hauka ne wai kin manta da kina da aure ina cikin tashin hankali take ce min gobe mu haɗu mata ta fatana asibiti duka saboda ki zara aini ma ina kaunar taki amma ki iya sarrafa kanki akai na mana dan Allah kina da aure ki rufa min asiri kan mijin ke gano muna tare da ki ina roƙon ki ki bani kwana biyu idan komai daidaita za mu haɗu dan Allah Zara tsaki ta yi a lokacin da ta karanta message ɗin ta wurgar da wayar dan gani take annan bai san me yake cewa ba. Ta makance ta kurumce akan sa bata ki komai zai faru ya faru ba. Amir kuwa shi ma tun da ya shiga gida ya alwala ya sallah Aliya ta tsaya masa a rai tausayin ta yake ji sosai dan san bata dace da miji na garba. Me ta yi masa haka da ta cancanci irin wannan dukan? A ganin sa duk namijin da ya samu mace irin Aliya ai ya samu rabin aljannar duniya. Amma kash annan bai san irin baiwar da Allah ya mishi ba. Shi gashi nan bai dace da mace ta garba. Ina ma a ce shi ya samu Aliya a mata. da sauri ya istighfari da tana mata wani ce ya gyara kwance sai yana cigaba tunanin halin da take ciki dan idan ya tana yadda ta taho a guje sai tausayin ta ya rufe shi yayi yayi ya cire tunanin ta a ransa ya kasa yana so ya san halin da Aliya take ciki amma yana tsoron irin fasarar da Annan ya fara masa idan ba hauka da jahilci irin na Annan ba akan me zai kawo zai so mata aure a takaice aka Amir ya dinga juyi sai bacci barawo ne ya sace shi Adnan ko da ya tura wa Zara text din sai da ya tsaya ya jira ya ga ko zai ga reply din ta ya ji shiru ya dauko paracetamol ya sha saboda kansa kamar ya rabe gida biyu yana kwanciya bacci ya gaba da shi Washe gari karfe goma na safe Adnan ya tashi. Agogo ya kalla yana daga kwance, yana ganin karfe goma ya duro daga kan gadon ya fada ban daki a gurguje yi wanka ya sallah ya shirya dan ya tafi asibiti. Dan ya so tun takwas ya tafi asibitin tun da jiya bai samu ya koma ba. Tashin hankalinsa bai wuce Aliya ta farka ta nemi a sallame ta tafi gidansa ba, dan ya san kaɗan da aikinta. Idan ko haka ta faru ya san kashinsa ya bushe, babu abin da zai hana Alhaji Abubakar ya daure shi. Sanye yake cikin fara shadda da bakar hula, ya yi masifar kyau sai bulbula kamshi yake. Wajen mota sai nufa da sauri, a daidai lokacin da Amir shi ma ya fito zai tafi aiki, dan shi ma ya makara tashi sakamakon baccin da ya sha sosai. Adnan ɗauke kansa ya kamar bai gan shi ba. Amir ko ya girgiza kansa Dan ya ga ƙarfi da yaji Adnan ke san gaba da shi. Shi ma ɗauke kansa ya duk da yana masifar sanya ji halin da Aliya take ciki. Adnan ne ya fara barin harabar gidan kafin Amir ya mara masa baya. Zara da ke cikin windo a tsaye tana kallon Adnan a jiya zuciya ta sauke a lokacin da ya fice daga gidan. Wani irin ƙullutu ya tsaya mata a wuya sakamakon wani bakin kishin Aliya da ta je ya rufe ta. Dan ta san wannan sauran da Adnan yake duk dan ya je ya ganta ne. Ji take kamar ta samu wuka ta je ta cakawa Aliya ta huta. Aliya ta zame mata katanga mai karfi tsakaninta da Adnan. Aliya tana so ta mata karan tsaye a rayuwa. wai idan dai Adnan na kaunarta akan me yasa ba zai saki Aliya ba me yasa yake nuna mata yana son matarsa alhalin ita ta dade da dina san mijinta ko kallon sa ma ba ta sanyi dan Adnan yana hana ta ne da tana tace kuma wuyan Amir ya bata takardarta akan kujera ta zube tana tunanin yadda za ta mallaki Adnan ita kadai dan yadda take kaunarsa ba ta jin za ta jure ganin sa da wata Aliya Aliya ko tana ta farka ta ji mara ta yi mata wani irin nauyi wata azaba ta ratsa kwakwalwarta ta rintsa idanta da karfi tana kiran sunayen Allah Nos ɗin da ke kula da ita ce ta sauri ta matsa kusa da ita tana mata sannu. sai da ciwon ya dallaba mata ta bude idan ta tana tambayar nurse din me yasa mita take jin wannan zafi haka nurse din sai da ta dan kwantar mata da hankali tace bari ta yi aliya hamdala ta ringa furtawa a fili wani irin farin ciki ya ringa ratsa zuciyarta dan tunda ta ji labarin tana da ciki take addu'a Allah ya kawo sanadin da zai zube dan ba za ta iya zubarwa da kanta ba sai a lokacin ta tana da duk abin da ya faru daren jiya wasu zafafan hawaye ne suka zubo mata take ta jiran na ɓaci wata muguwar tsana'ar nan na ƙara mamaye zuciyarta me za ta yi da mazinacin namiji mai neman matan aure wanda babu tsoron Allah a cikin al'amuransa Nos ɗin kuwa ganin tana zubar da hawaye ne yasa ta fara ta. Tana tunanin ko don ta ya zube shi yasa take kuka. Aliya kallon nos ɗin ta ce ina wanda ya kawo ne yake. Tun jiya da ya tafi gida ya ce zai je da wahayin zube da uba. Nos ɗin ta ce tana gyara mata zaman kanta akan filan da ta dora kanta. Karfe nawa yanzu? Nos ɗin agogon hannunta ta duba ta ce karfe tara da rabi. Aliya limshe idan ta tana tunanin rashin mutuncin Adnan. A ce tun jiya da ya kawo ta asibiti har yanzu bai waiwaye ta ba. Alhalin shine sanadiyar kwanciyar ta a asibitin. Bude idan da ta ƙara ta ce Nus ina so ku sallame ni yanzu. Nus ɗin waro idan da ta ce mu sallame ki kuma. kin san halin da yake ciki kuwa ai baki je saukin da za a sallame ki ba dan doctor jira kawai yake yake farka ya zo ya baki sauran magungunan ki nurse ni dai ku sallame ni naji sauki kuma ban ji saukin ba idan naji gida za a kira likita ya zo ya duba ni ba na so na ƙara minti biyar a asibitin nan ku sallame ni kawai Aliya ta ce tana fashewa da kuka don ko kaɗan ba ta so Adnan ya zo ya same ta a cikin asibitin. Ba ma ta son ganin fuskarsa. Nurse kuwa ganin ta rikice mata yasa ta yi waje da sauri tare da rufe kofar. Ta je ta faɗa wa likita halin da ake ciki. Tare suka dawo da likita inda suka zo suka tarar da ita a zaune tana kicikicin cire jinin da ke hannunta da sauri likita ya karasa gurin tana tambaye ta me yasa take cire karin jinin da ake mata aliya tana kuka tace ita dai ya sallame ta ta tafi gida ba ta son zaman asibitin aliya burkice musu tai sosai tana fusge fusge akan su sallame ta da kira suka shawo kanta akan cewa ta daina fusge fusgen za su sallame ta yanzu aliya koma ta ta kwanta ta cigaba da kuka don ko kaɗan ba ta so adnan ya zo ya same ta a asibitin ta fi so kawai ta tafi gida ya biyo ta da takardar ta likita na cikin hada alluran maganin baccin da zai yi wa aliya adnan ya faɗo ɗakin likita faɗa ya rufe shi da shi akan me zai zo ya ajiye matarsa tun jiya gari ma da ya waye sai yanzu ya zo Adnan bai iya tankawa likitan ba illa ne fargadan Aliya da ke kwance da yi dan ya ga yadda hawa yake zo mata ta gefen fuska duk da idan ta aran tsaye yake Adnan zama ya a gefen garin ya ce Aliya ya jikin naki da sauri Aliya ta bude idan ta watsa masa wani mummunan kallo ta ce ina ruwanka da jikina Adnan cikin mutunci da mutuntawa ka bani takardar saki yanzu don ko kaɗan bana son ganin fuskarka. na gode wa Allah da cikin jikina ya bare dan dama saboda cikin nake tunanin kila zan iya zama da kai tunda yanzu babu cikin ka gaba ni takarda ta kawai ka tafi can ka je ka cigaba da bin matan mutane Adnan wani irin yawu ya haɗiye mai kauri ya ce Aliya dan Allah ki tsaya tukunna ki samu sauki sai mu magana Aliya tana kokarin magana likita ya dakatar da ita yana dan Allah ki kwantar da hankalin ki samu lafiya idan kin warke sai ku yi magana da za ku yi dan Allah ka dan fita waje ina zuwa Adnan miƙewa ya a hankali yana kallon Aliya da ke mishi kallon tsana likita sai da ya mata allurar bacci kafin ya fito daga ɗakin likita na fitowa ya ce Adnan ya zo ya same shi a ofis ɗinsa Adnan miƙewa ya bayan likitan Bayan sun zauna likitan ya ce ka yi hakuri bana sanin muku dan a cikin rayuwa auren ku. Ban san dai me haɗa da mataka ba, amma dan Allah ka yi kokari ka daidaita tsakanin ku. Saboda mataka tana da hawan jini. A matakin da take yanzu ba a san abin da zai ringa bata mata rai. Saboda haka ka bi ta a hankali. Kai iya kokarin da zaka yi wajen dinke barkar da ke tsakanin ku. Adnan gida kansa ya ce insha Allah likita zan kokarta. Likita bika masa wata takarda ya akan ya siyo waɗannan magungunan ya kuma samo mata abin da za ta ci idan ta farka. Adnan miƙewa ya tare da yi masa godiya ya fice. A ranar Adnan ko aiki bai tafi ba ina nan asibiti na gadin Aliya don yana tsoron ta farka tana ganin bayanan ta tafi gidansu. Aliya kuwa da ta farka da kyarno suka shawo kanta akan ta shiga wanka ta fito ta ci abinci da magunguna. Ko kwanciya bata yadda ta yi ba ce sallame ta taji sauki za ta tafi gida. Nurses din kuwa ganin ta tabure musu yasa suka fita suka kira Adnan da ke kan banci zaune. Gaba ɗaya yarsa me ke masa daɗi. Yana ganin kiran mai gidansa ya kasa ɗagawa don bai san me zai ce masa ba. Ga Zara ita ma da ta dame shi da kira da message. ya rasa inda zai saka kansa ga aliya ita ma ta dage akan ya bata takardar ta tafi gida a gaskiya idan ta matsa mishi takardar ta zai bata kawai bayan Nosis din ya baransa a bace dan ba karamin haushin Aliya yake ji ba suna haɗa ido da Aliya Aliya ta sakar masa harara tana ka bani takarda ta zan tafi gidanmu Adnan fuska sa dore ce Aliya ni masakin naki shine zai fi min kwanci hankali tun da kin dage ki bari ki karasa warwarewa sai mu je gida ki kwashi ki, daga nan sai na baki takardarki Aliya da sauri ta ce babu abin da zai mai da ni gidanka kuma babu ruwanka da na warke ko ban warke ba ka sallame ni kawai na tafi gida kuma dan na tafi gidan wallahi ba shi zai hana na gaya wa Amir cin amana da kuke masa ba. Adnan tsaki yace kin dade baki faɗa masa ba. saboda kina rasa abubuwa da dama kin dauka ba zan iya rabuwa da ke bane ki dai bari ki warware din kan wannan uban nake zo dinga min haushi idan ya ganki a haka aliya kallon mamaki ta bishi da shi da ta ji ya ce mahaifinta zai mishi haushi wani hawaye ne mai zafi ya zubo mata ta ci gaba da kallon annan. in bata taba sanin bayan iskancin da yake bai da mutunci ba aliya share hawayen ta tace naji ka sake ni a haka babu ruwanka da na tafi haka ko kana tafi haka Adnan wani mugun tsaki ya ja dan ya fazo wuya cewa yake je na sake ki saki daya kuma idan kin je ki faɗa wa iyayenki ke kika nemi in sake ki kar wanda ya neme ni haba kin ce kin sako ni a gaba in banda asara babu abin da yake jawo min idan ki yar gwal ce na hakura da ki daga haka Adnan ya ja dogon tsaki tare da barin ɗakin Aliya ko kaɗan bata ji haushin sakin da ya mata ba dan ta bala'in tsanasa wani ma sanyi ta ji da ya sake ta ko mata ta kwanta ta ce wa nurse gobe ta rubuta mata takardar sallamanta nos din dai bata iya cewa komai ba saboda mamaki da al'ajabin abin da ya faru Adnan ko yana barin asibitin ya nufa kamfanin sa a tashi dan bai san me zai ce ogansa ba dan kwana biyu nan yana ta masa laifi a lokacin da isa bai samu ogan nasu ba inda ya nufi ofis ɗinsa don ya cike cikin takardun da Uganda shi ya bashi tun shekaran jiya ya cike. Tirsi a lokacin da ya ga kwado a jikin kofar. Salati ya da ƙarfi yana addu'a Allah ya sa kar ya rasa aikinsa. Allah ya sa ugansa ba rasa zai yi ba. Adnan sai da ya samu minti 20 a tsaye kafin ya iya barin wajen. Inif mota sai na ta saki saki, babu wuce ke bala'i injin haushi sama da Aliya, don ita ta janyo masa wannan masifa. Kuɗin ma kawai da ya kashe asibiti ya ji a jikinsa. Har ya isa gida jikinsa a sanye yake, bai ko kalli bangaren su Zahra ba kamar yadda ya saba idan ya dawo, ya nufi bangaren su. A falo ya zube ya zaro ya sai fara kiran layin sa sai da ya masa miskul ya fi goma bai daga ba hankalinsa idan ya dubu ya kara tashi don bai san ta yaya zai fara rayuwa idan aka kore shi a wajen aiki ba daidai gidan da suke ciki na kamfani ne ga shi ko fili bai siya ballantana akai ga yayi gidan kansa duk kuɗin da yake samu a wajen yan mata yake karewa Akawun ɗinsa ma ba wani nauyi ba da zai juya yi kasuwanci ballantana har ya siyi gida kansa ya ji ya fara sara mishi don idan har kore shi ugansa yi zai shiga uku mikewa ya nufi ɗakin sai yana mai tsinewa aliya don duk ita ta jawo masa asarar rashin fita aiki yau Adnan bayan ya idar da sallar isha addu'a ya ringa yi sosai akan Allah ya dora shi akan ogansa. Allah ya sa kare ya kore shi daga wajen aiki. Falo ya dawo ya zauna bayan ya dafa indomin da zai ci, ya kunna kayan kallo ya kamo tashar da yake so. Wakar da ake yi ya fara bi a hankali wani farin ciki da nutsuwa suka fara ratsa shi. Dan a rayuwarsa in dai zai ji waka to komai aka yi masa zai ji sanyi a zuciyarsa. Wayarsa ce ta fara ringe ya sauri ya ɗauka don duk a tunaninsa ogansa ne biyu kiran da ya mishi. Siririn tsaki ya je a lokacin da ya ga Zara cike kiransa, dan shi fa yanzu ba daidai yake ba. Dagawa ya kara a kunnensa, Limshi ido yayi a lokacin da ya ji Zara ta mishi murya da take kunna shi. Ina ka shiga ne yau ina ta kiran waya ka baka ɗauka ba ka san da rashin jin murya kai yake neman samun zazzabi kuwa. Adnan limshi idan sai ya kare idan har Zara ta ƙara yi masa da hankali. Dan magana take cikin yanayin jan hankali. Tana wani jan numfashi tare da saukewa. Kai shiru ko dai kana gaban Aliya ne. Tsaki Adnan ya ce wace Aliya kuma? Kai wace Aliya ko wace ta wuce matarka? Zara ta ce tana zaro ido tamkar tana gabansa. Dan Allah da bani da zancen wannan matar dan na rabu da kaya na huta. Zara da ke kwance wani irin miƙewa ta hatta na neman hantsalawa ta ce, "Adnan, ban gane ka rabu da ita ba." Adnan tsaki ya ce mata ya sake ta, kuma ya sake ta ne saboda dukan da Aliya ta yi mata, ya sharara mata ƙarya. Zara da ji take kamar akan gajimare take saboda yadda kalmar ta yi masifar saka ta cikin farin ciki. Tsalle ta fara yi kamar wata yarinya ta ce, "Adnan, yanzu saboda dukan da ya ta yi min ka sake ta?" Oh my god, Adnan ina zan saka kaina dan daɗi. Adnan I love you ban san yadda zan nuna maka irin ƙaunar da nake maka ba. Murmushi Adnan ya tamkar yana gaban ta ya ce, zan iya yaƙi da duniya in dai akan gini ya jikin naki annan naji sauki wannan labarin da ka bani yanzu ya ƙara sawa naji garau yan saura ni gobe nan zan saka Amir a gaba akan ya sake ni kaga shikenan burin mu zai cika na mallakar juna kuma gaskiya na yi kewa ka ina matuƙar buƙatar kasancewa da kai ina kewar komai naka musamman yadda kake taɓa ni ta ce tana wani lashe leɓe ta limshe ido Adnan shi ma tuni ya ji ta kunna masa duk wani channels ɗin jikinsa inar ke a jikin gujera yana fidda numfashi da sauri da sauri ya ce Zara ni ma ina buƙatar ki yanzu kin ɗaga min hankali Zahra tuni ta miƙe don ita ma tuni ta ji bata da burin da ya wuce ta je gurin nasa. Tana tsananin sa ita ma. Adnan, Amir bai dawo bari na zo yanzu nan gani nan. Katsewayar ta yi da sauri ta suri karamin mayafinta ta yi bangaren sa Adnan. Adnan tana ce mishi ga ta nan zuwa ya da sauri ya rage kayan jikinsa. Dan hankalinsa ya yi kololuwa wajen tashi. A bakin ƙofa ya tsaya yana jiran zuwanta. Ai kuwa tana shigowa ya surai ta yi bedroom da ita. Kafin su shiga ɗaki suka da kuma juna kamar za su shige cikin juna. Adnan sarrafa ta yake tamkar ya sa matarsa ta sunna, inda ita ma ta saki jiki take maida masa martani tana bullo masa da sababbin salon da yake ƙara harzuka shi. Ya maman da a duniyar da yake, ballantana ya tana yana da wata matsala a gaban shi. Nisan da ya bai sa ya tana Amir zai iya dawo a kowane lokaci ba. Haka zalika Zara ta ma manta da ita mata aure ce ballantana hatta tana Amir zai iya dawo a kowane lokaci. Alhamdulillah, dan dan dan. Ta 'yan tsakar gida. Mu kasance da ku a jibi inda zan kamo kashi na takwas. Kada ku gajiya ku cigaba gaba da like da comment da ra'ayoyinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa. Haka zalika ku ci gaba da sharing a group group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.